Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Sai Alfa Radio a can kuma si ta kasar Ghana da kuma shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizo mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan da Maryam Dauda. To sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne akan harkar lafiya yau ma hudu ga watan Janairun shekarar 2018. Shirin yau da gobe zai ci gaba da magana ne akan magungunan da mata ke amfani da su wai don mallakar miji. take izinin Allah idan kika fara amfani da 3 days za ki ga canji a jikinki. Dan gaskiya na ansa call ba a a bangare na wa'inda suka yi ya suna godiya sun ji daɗi. Wa'inda suka yi amfani da shi. Wa'inda suka yi amfani da shi ƙwarai. To ita dama an ɗora ta akan maganin wai na sati biyu ne. Eh. yanzu za ta iya bari kenan sai mu yi maganin naki? Za ta iya bari da ta bari ma ta fara sha za ki ganin gaskiya. ya yanke mata ƙuraje ne ko ƙaiƙayi. bayan mun ji yadda wata mai bada irin waɗannan magunguna ta yi wa wata mata bayanin yadda abin yake aiki za mu waiwayi likita mu ji ko haka abin yake inda za mu tattauna da dr bilkisu koguna ta waya daga najeriya mu ji shin bayan magungunan da ake amfani da su din na mallakar namiji kamar yadda suke faɗa har ma fa da magungunan da suka ce na cututtuka wato irin infection ɗin nan ciwon sanyi da makamantansu sakonnin kuma suna nan tafi To kai tsaye bari mu je ga amsoshinku na tambayar da muka yi muku game da cewa shin ya kuke kallon yadda wasu mata ke amfani da magungunan mallakar miji ga yadda kuka ansa wannan tambayar. To saƙon farko ya fito daga ashirin lawal na goma ruwan ɓaure ya ce salam yau da gobe Hakikanin gaskiya ni kam yau ba ni da ta cewa game da wannan maudu'in da kuka tattalo, domin kuwa bakina da goro. Don haka mafi sauki shine na je gefe domin ba da dama ga waɗanda wani lamarin ya shafa don jin alfanun hakan ko rashinsa a tsakanin ma'aurata kasancewar masu iya magana na cewa dillalin wada shi ya san kuɗin jariri. Allah dai ya saka muku da alkhairi ya sa kuma ku tashi lafiya amin. To kin san baki da goro? <laughs> Wato ka ce, mm. Mm. Eh, ba za ka iya komai ba <laughs> to sai kuma yusuf m ramadan mai gumbawa ya ce a gaskiya yadda za ka ga wasu ke amfani da magungunan mallakar miji sai mu ce sam bai kamata ba duba da irin matsalolin da ke tattare da yin hakan kamar yadda likitoci suka bayyana a saboda haka nake kira ga masu amfani da wannan bahaguwar hanya ya kamata su yi gaggawar dainawa maimakon yin hakan kamata ya yi su tuntuɓi likitoci domin su ba su shawarwarin irin hanyoyin da za su bi idan mallakar mazajen nasu suke so su yi a tashi lafiya usman da hafsat yau har da maryam hmm. dauda to sai <laughs> shehu adamu rijau ya ce to ni dai ina ganin hakan kuskure ne gaskiya domin dai matukar mace za ta gyara jikinta ta dinga cin 'ya'yan itacen da masana suka ce idan mace ta ci zai kara mata duk wani abu da take bukata to ba za ta bata lokacinta da kudinta wajen zuwa sayan wasu magungunan mallakan miji ba ladabi da biyayya tsafta da iya girki wasu sinadarai ne na mallakan miji cikin sauki amma fa ga mace mai wayo mm-hmm. To sai baban gida na yalwa bungudu ya ce shakka babu yawan amfani da waɗannan magunguna da mata ke yi na shafe-shafe don mallakar miji hakan zai iya haifar da ciwon kansa idan kuma ba na shafe-shafe ba ne to shawara ta gare su shine su nemi hanyar mallakar miji wadda addini ya tanadar don kaucewa shirka don duk mai zuwa wurin boka kuma Eh, eh, kuma har ya yarda da abin da yake gaya mishi to hadisi ya kafirta shi to mun gode malam sai mm. sa'idu sabo auyo ya ce yau da gobe ni a nawa tunanin mm. mata sun bar dukan jaki ne sun koma dukan taki da za su bi taiki <coughs> <coughs> da za su karbi shawarata ta mm. ba sai sun je ga neman magani ba abin da ya kamata su yi shine su dauki aure ibada ne su rinka yi wa mazan su ladabi da biyayya ta zama aure su ga yadda ake mallakan miji idan ta yi ladabi ta gaba ta mallaki mijinta ba to Allah ne yake jarrabtar ta ko kuma ta haɗu da shashashan miji ta haɗu da ta kadari <laughs> <laughs> to wato sai Abdulmalik Sa'idu Gusau ya ce maganar gaskiya rashin ilimin zaman auren baki ɗaya na ɗaya daga cikin ababen da ke jefa mata cikin wannan hali ka'in da na'in wanda na tabbatar duk macen da ke da sahihin ilimin zaman aure to ba za ka tarar da ita a jerin matan da ke amfani da irin waɗannan magunguna ba musamman ganin yadda suke da matukar illa ga rayuwar matan daga abdul sai mu ce to mun gode maka To ga Prince Tasi Ibn Abdullah da mm. Yahaya da Mo Azari da kuma Adama Prince Tasi Ibn Abdullah Azari mm. suka ce hakika wannan bai dace ba duba da yadda wasu matan ke yi wai dan mallakar miji sai a je wajen boka wajen malaman zaure wai a basu maganin mallakar miji ga yadda yake mallake maza mai tsafta ki dinga kulawa da jikinki sosai ki zama mai iya abinci ki zama mai iya gama abinci da wuri ki kuma zama mai cika ibada akan lokaci idan kika zama wannan to wallahi sai kin mallake mijinki cikin sauki to kin ji Maryam sai kuma mm. magana zai har da girki sai ta kiran girki <laughs> to sai Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau ta ce uhm, yau da gobe kenan a gaskiya yau kun ba ni yar bazawarar dariya kun ba mu yar bazawarar dariya ba dan menene ba don harkar midiya o oh, oh, da hausa ta rubuta harkar midiya ta zama mana jiki ba to da yau ban iya cewa ofan saboda kunya to amma tunda mun san ba yadda mun saba ga yadda abin yake wato gaskiyar magana wa'annan magunguna suna da matukar mahimmanci ga mazajenmu domin ni ga nauce ba jiyau ba saboda idan muka yi amfani da su za ka ga mazajen namu suna santi a yayin raya sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka ni tawa shawara a nan ita ce a ci gaba da gashi suya kuma wai sai ran sallah to fa kowa da abin da ya karbe shi to mm, eh, kuma ta ce tana jin kuya kuma ta gama bayani ta bayani <laughs> to likita za mu je ai a wurin likita za mu je in ma ba daidai bane za mu je in daidai ne za a ji kam mm. to ga wani baba gana Alhaji Nuciya wa Chakal mm. da Haruna Boda in kai bo suka ce salam yau da gobe mu a ganin mu shirin mallakar wato sirrin mallakar miji a wajen mace bai wuce yi nayi bar na bari ba ki kula da mijinki ki ringa kyautata masa insha Allahu idan ki kika yi haka babu wanda zai iya kwace miki shi sai kin bata lokaci ba sai kin bata lokacin ki wurin biye biyan bokaye da malaman tsibbi neman magungunan mallakar miji ba Hafsat da Oga Usman Kabara muna muku fatan alkhairi to muna godiya Oga Baba Gana <laughs> to sai kuma sako na karshe daga Bilyaminu Ma'azu yan mama a ya yau da gobe babu shakka wannan al'amari ya zama ruwan dare duk da irin tarin illolin da amfani da waɗancan magunguna suke da shi saboda haka ya kamata a sa hukumar da za ta yi yaƙi da hana sayar da waɗannan magunguna kamar yadda ake da hukumar sha da fatauci da miyagun ƙwayoyi. to muna godiya sai a ci gaba da aiko mana sakonni idan lokaci ya bamu dama an jima za mu sake karanto wasu 'yan sakonnin da suka rage. yanzu bari mu ji yadda wata mai ba da kayan mata ta zage tana bayanin cewa har magungunan sanyi wato yeast infection ba a bar su a baya ba. Hello, likita. Na'am. Ina kwana? Lafiya kalau ina tafiya. Lafiya, ya aiki. Alhamdulillah. Me ce na yi message a WhatsApp din nan? Ayya, sanu. Ina shan maganin infection ne na ji kwanaki sai magana akwai wata wadda nake take fama da shi. ko tana na asibiti ne amma. To da na ga message ɗinki na cewa maganin asibiti baya yi. Sai na ce to bari in tambaye ki na ji side eh. effects din da sauransu da kuma dalilin da ya sa haka ko za mu karɓi eh, naki. Ina ce eh. Shi gaskiya wannan shan bashi da magani a asibiti. Dan yanzu abin da mata suke fama da shi kenan. Mm. Mata za su zo kusan hamsin asibiti su miki complain cewa gashi yanda suke ji da mm. sauran sanyin gaba ɗin nan. Mm. farin ruwa. In suka zo muna ba su tablet. Baya yi gaskiya in kika ba ta tablet nan da sati biyu sai ki kiga ta dawo shi sai dai kwantar da shi kin gane ciwon a ciki yake sai dai ya kwantar da shi so amma last four weeks yanzu sai muka je ph maiduguri teaching hospital muka yi mitin akan wannan ishu din muka samo maganin gargajiya daga can kudu muka gwada muka gani kuma ba shi da wani effect cikin izinin allah idan kika fara amfani da shi three days za ki ga changes a jikinki don gaskiya na ansa call ba adadi a bangare na wa'inda suka yi siya suna godiya sun ji daɗi wa'inda suka yi amfani da shi wa'inda suka yi amfani da shi ƙwarai ok to ita dama an ɗora ta akan maganin wai na sati biyu ne eh ok yanzu za ta iya bari kenan sai mu yi maganin naki za ta iya bari da ta bari ma ta fara sha za ki gani gaskiya Ya eh. yanke mata kuraje ne ko ƙaiƙayi. Kisan eh, kuraje da ƙaiƙayi shi ne alaman shi na farko. Eh, to ya yi tsanani da daman kuraje da ƙaiƙayi shi ne alaman shi na farko. za ki gani wani lokacin ya fara miki ƙaiƙayi wani lokacin sai ya dena, sai ki zata ko kamar ya tafi ne sai ki gani kuma wani lokaci ƙaiƙayi nan ma sai ya bari ƙaiƙayi din sai su warke so yana nan dai a jikinki daga nan sai ki fara ganin zuban farin ruwa din nan abubuwa dai da sauran so wannan ya fara tsanani a ki kenan to idan yayi tsananin akwai wani abu da yake sawa ne gaskiya yana sawa zaki ga sanyin gaba eh, sannan kuma ya riƙe ciwon mara ciwon baya wata ma in ya mata tsananin sosai zaki yana riƙe mata gefen ciki da sauransu da abubuwa don gaskiya mugun ciwo ne ba abin da baya haifarwa. Da wani irin magani ne naku? Magani ne za ki gan shi set guda 66 a ciki kowane da yadda za ki amfani da shi akwai icen da za ki fasa shi sai ki zuba shi a gora ki ruwan faro ki jiƙa da shi akwai icen da za ki zuba shi a kusa da ruwan ɗini, ki ruwa sannan muna gayan ma mata ko da yaushe su dinka yawaita kama ruwa da ruwan ɗumi ɗin nan yana da kyau sannan ba kowane soap za ka using da shi ba duka su suke kasan wannan problem ɗin a cikin wannan set ɗin akwai wani soap da za ki yin kama ruwa da shi tana kama ruwa da shi ma tana jin daɗi akwai garin magani da za ta sha da madara ko nono akwai garin magani da za ta raba shi biyu ɗaya rabin ta adana ɗaya ɗin ta tafasa da jakanwa ta zuba a bucket falasa kuke ce mishi ba sai ta kai ɗa ta mm. cika falasa ɗin sai ta kwana uku tana sha mm. ɗaya rabin da ta raba shi sai ta ajiye wani lokaci sai ta yi amfani da shi Okay. For how many years Kamar for how long za ta ɗauka take amfani da shi? kowanne za ta fara yi one by one za ta yi zan da shi idan ta sha na madara ko nono ta gama da shi zai ta yi na busa haka dai za ta yi amfani da shi na gaya miki six pieces ne a shi. to amma wanda za ta dinga tsarkin da shi ba yi da wani illa ba zai mata wani illa ba ko da <laughs> kenan na gaya miki an gwada wannan maganin bashi da wani effect Eh. Inda yana da shi ai ba za mu saida ba. Eh, ko fi idan kuka zo wata ma ɗazin nan ta fita daga gidana tana yi min complain cewa ita kwata-kwata tana jin ta kamar namiji ba su jin sha'awa so ba komai ba ne da shi. To nawa maganin kuke sayarwa? 5,000 ne. 5,000 ko? ne? Eh. To wanda ake ake turawa a wani gari kike kira ce? Ni ina yobe amma ina aika kayana ko ina. Kina ina? Ni ina Kano ne. Amma ni ma 'yar gashuwa ce. Ayya. Zan zo gashuwa ma anan zan yi sallar layya. Ayya, ina Eh, to ina ganin kawai zan ki tura min details din account ɗinki. Mm. Sai a Kin san tashin ka ba ai a Kano ko? Eh? Tashin ɗin ka ba kin sani ba? Eh, na sani. Dan yau da kafin nan ma wallahi na aiki na kulla set daya na aika set daya maganin injection sannan na aika cream da soap na gyaran jiki na mota amarya. Oh, kina da kayan gyara amare? Eh, akwai. Amma da Allah ya suke suna aiki? Kina ji? Eh. Ah, gaskiya ni yar ilori ki aiki ya kawo ni nan Yobe. Eh. Ina aiki a nan FMC. Ina ji? Eh, akwai kayan gyaran amari amma ba irin na sake-saken nan ba. Don kwanaki gaskiya na yi wani boy. Muna asibiti lokacin aka mana wani abu wai shi kwakwalwar rakumi. So wallahi da kuka gwada shi ba komai a cikinsa in ban da virus. Don duka su suke wannan ciwon. Akwai kaya masu kyau wanda itatuwa ne wanda in kin sha sai kin san kin yi amfani da su. Eh sannan akwai cream da soap ɗin akwai na gyaran amare sannan akwai wanda in kina son ki gyara jikinki ko irin kin haihu kin dafe ɗin nan ko mm. kin yi amfani da mayuka sun bata miki jiki mm. to idan kika fara amfani da wannan cream din zaki ga skin ɗinki yana saba ya mai da ke normal color ki inda wanda nake so kin gane ina da kishiya ne ina eh, son wanda mijina Hankali shi zai fi karkata wajena na ji an ce akwai irin wa'ina amma ina ta nema ban san ko kina da shi ba Eh akwai irin wannan amma gaskiya bana ba da shi sai da sharaɗi kin gane kuma gaskiya na gaya miki ni yar shi mama na tana sai da su ne a can so tana aiko mai. nan kin gane bana ba da shi sai da sharaɗi sannan in zan bayar ma ina jama mata kunne ba wai na ba ki ke samu abin da ke so ki ji tsoron Allah kin gane kar ki samu kan mutum kuma fara wulakanci kin gane gaskiya ne ji tsoron Allah shine kawai ina ba da wallahi ban ma fiye ba kowa ba sai na ga yanayin hankalinka Amma likita aiki ni kan wallahi Zancen aiki kina ji na eh. ba a maganan zancen aiki gaskiya ki tambayi wa'inda suke siyan kaya na a WhatsApp din nan da ta Karima kin gane eh. gaskiya suna da kyau sosai da sosai sannan na bangaren kisha din ma akwai ko irin kisha ta nemi miki asiri kin gane eh. shi ma akwai shi ina ba da shi shi ma da sharaɗi kin gane Eh, kina jina shi ma da shi sharaɗi idan kika yi amfani da shi mm. gaskiya kar ki nufe ta da sharri don duk abin da kika yi kanki zai koma kin gane kina mm. ba ma mata kuma ina yi musu gargaɗi ba ruwa na kake zo ki amfani da shi ki zo ki ce a nemo Dr. Karima zan ce ban san ke ba mm, gaskiya ne dama ai kin ga yi fiye miki person problem wannan Yawo, wannan shi in tana yi miki asiri ɗin Sof ne da garin magani za ki wanka da shi ki ma yaran ki <laughs> to Maryam to <laughs> lallai kam eh. kuma abin ban mamaki a eh. wannan hirar eh. shi ne ita mai yin tambayoyin ainihin likita ce take ma wannan da take kiranin wai likita likita gaske tana tambayar likitan magani ita kuma ai bata sani bane shi yasa kaga ta saki jiki tana ta zabga bayani kuma banda abin ci wani maganin arziki ne za a hada da kanwa wai a tsarki da shi jakkanwa ma jakkanwa wallahi tallahi to Allah to kin san abin da yake ya dan ja hankali na a ciki abu guda biyu ne eh. ta ce ita yar yoba ce da waccan likitan gaske ta ce yar gashuwa ce sai ta wasu ta ce ai ma sauraro a sa ido duk wanda suke wasu bayanan ta ce a can za ta yi sallah ta ce to sai ki zo mu haɗu mm-hmm. sai ta ah, waske sai ta ce ah, ai ita yar ilori daga mm. ba kuma da ta ce ko daga Maiduguri ta yi kwas din eh. ba ko me sai kuma ta waske sai ta ce kuma uwar ta ce take eh, a kuma ta daga ilori to Allah ya kyauta to sai mu ce mm. sai du'a bari mu dan mm. shakata kafin mu je ga likita Dr. Bilkisu Koguna ta gaske ba ta gargajiya wace <laughs> lafiya jarin talaka a masu mulki na bautar da shi rayuwa ba ba yanzu kama karya ake ilimi hallau babu shi rayuwa ciki ta bar mun kashi rayuwa ba fa da farko kan yin yanci muke e yanzu wa a yancin babu shi rayuwa ba fa demokaradiya za a yi e gurguzu an ka haɗu da shi rayuwa ba mun aje e mulkin mallaka a da shi rayuwa ba da fatan tun da mulkin demokaradiyya ake yi za a samu a kare talakawa daga irin wayannan abubuwa <laughs> to sai mu ce yanzu kan zamu je kai tsaye zuwa ga likitar mu wato dr bilkisu muna tare da ita yanzu haka salamu alaikum Wa alaikum salam. Ta barka da warhaka. Barka da haka eh, Bilkisu Koguna. Barkan da warhaka sannun ku. Yawwa. Sannu. Mun gode da ansawa gayyata a wannan makon ma. Ba shakka. Yawwa to kin dai saurari waccan hirar likita yar uwarku likita da likita mai maganin gargajiya. haka yau wato ne muka ce to bari mu bazo mu mu neme ki mu je dama wancan makon da ya gabata kin fara mana bayanin yanda wannan abuwa suna iya haifar da illa maimakon haka ga kila yanda ya kamata a yi shin za mu iya sake dan jin mm. menene manyan illolin waɗannan abubuwa na maganin gargajiya kin ga ta wuce fa har da maganan infections da waye take mm-hmm. bayarwa ba ma maganan mallakan mazan ba eh to me zaki ce mm. a gaskiya waɗannan magungunan mm. suna haifar da matsaloli kala-kala kaga banda haifar da ciwon sanyi ciwon sanyin nan zai zama gagarumi tun da ba a san wani irin muhalli aka yi su ba aka mm. aka daga wannan hannu zuwa wannan hannu mm. da yadda aka sarrafa su ba a cikin tsafta ba mm. dole dole za su haifar da eh, matsala ta sanyi a gaba na duka mace da namiji masu amfani da su hmm. sannan zai haifar a ƙarshe zai iya zuwa ya tafi sama ya tafi sama ya lalata gabaki ɗaya hanyar da mace za ta samu ta samu samun juna biyu a haifar da hmm. matsala ta rashin haihuwa wannan babban illa ne da yake damu eh, region ɗinmu na afirka amma hmm. ana gani kamar muna da haifa amma rashin haihuwa yana ɗaya daga cikin matsaloli da matanmu suke kawo kukan su ko da yaushe a asibitoci idan ka je asibitoci na bangaren eh, gynecology mm. yawanci illa ta rashin haihuwa ne kuma za a duba a ga cewa rufewar hanya ta inda kwai zai samu ko wani abin nan shi ne yawanci yakan samu mm. yakan haifar kamar yadda na faɗa saboda ya rufe guri da kwai zai tafi in an samu ma kwai ya haɗu da shi na mani to zai iya haifar da samuwar ciki ba a cikin mahaifa ba so ba karamin illa waɗannan magunguna na sake-sake ɗin nan suke da shi ba ko na shaye-shaye ma yawanci ba wai ana zuwa a auna ba a san wanda zai abu ba shi zai haifar da irin su ciwon hanta ciwon koda. na wanda ake sha kenan na shaye-shayen tun da ba mm. wai auna ake a sanya za a sha ba mm. ba ta za a yi sha sau biyu sau uku mm. kamar yadda kila kuma ga shi nan daci ne su bauri su waye kana da ciwon wani maganin a asibiti ko da sai an auna an ga cewa hanta ka lafiya ko da ka lafiya kafin a baka shi ka sha ko na asibiti ma an ka sha da akwai wanda an ka sha da ya bata uwa ya sha ya yi amfani da na suka duk mm. irin waɗannan suna haifar da matsaloli da za a zo a yi tunanin su kala-kala a rasa ma ya suke wani garin sake-saken ma sai a zo saduwa ma ta zo ta yi wahala. Mm. Hmm. To an gari neman gida a rasa ido. Aka taɓa kawowa muka taɓa samu hmm. an saka abin abin irin acid ne ma a ciki yawanci hmm. ya kona gaban mace. Eh, Guri kuma ya ya rasa faɗinsa da sauransu. So matsala ce ba karama ba To dakta wani kira hmm. za ki ma irin mutanen nan wanda suke sayan magunguna ne za a ce ga su suna na gargajiya ne da hmm. itatuwa aka hada su an sarrafa hmm. su kamar nan da sara. Amma kuma ba sunan magani babu da me aka hada shi ko ya za a sha shi. Yan kwalabe a yi shi cikin wani dan kwali kaga kamar na gaskiya ne. Mutane da yawa ana yaudarar su da irin waɗannan magungunan wani kira za ki masu me za su kula da shi akan irin wannan a gare mhm. cewa da Allah da annabi su nazari fa mm. su nazari su san waɗannan abubuwan na da haifar da illoli kala-kala mm. wanda a ƙarshe dole-dole an ki zuwa asibitin ma ana ganin kamar su za su dole sai an tafi kuma asibitin ba kuma ma matsalar farko ba ce take sa a tafi asibitin matsalar waɗannan mm. magungunan da aka zo aka ta bayarwa ba ka'ida ba lissafi mm. aka ta bayarwa ana amfani da su shi yake haifarwa da a zo a samu kafin ma ita ma aka ji da ita matsalar a wannan mm. lokaci mai saukin abin nan ce an mm. kai ta gurin inda ya kamata. To an kama an kai ta wurin da za a je a ce ta minni ta sassaka abubuwa ana babba da abubuwa mhm. da ba su da lissafi a ciki su haifar da gagarumin abin da zai zama babban matsala. Yau wato kin ta tana mun. Sai an zo a zo asibiti a ce ai da aka zo asibiti to an riga an kawo abu ya kai karshe. Mm, ba yanda za a yi. To likita a gurguje. karshe ya yi illa sosai. ai magani ko zai daɗe zai za a daɗe kafin a shawo kan abu ko ba haka ba. Wannan haka yake to a gurguje likita kamar ta yaya mutane za su iya gane ainihin maganin gaskiya da kuma wanda na jabi ne. Hmm. Maganin gaskiya ai duk inda aka je asibiti. Hmm. Aka rubuta maka, eh. aka sa maka a takarda. Hmm. Kika san maganin gaskiya ne za ka je famasi, famasi ko kemis wanda yake babba ne ba karami ba hmm. tunda wasu za ƙanana kanana ko kuma a ji ana saya a hannun masu sayar wannan a hannu ba ka'idancen magani ba ne. Hmm. So an san babban kemis an san babban famasi in ka je likita ya rubuta ma kuma likitan na ta tabbatar likita ne na ƙwarai a cikin asibiti na kwarai hmm. to ka san aiko kwararren abu ka je ka tarar ko kuma shi za ka samu. Amma ba irin a samu a bakin titi. Kawai a kama kwasa. a ce yi kaza yi amfani da eh. kaza ba kuma ai kuma an yi wani ma ba sa faɗar ka'idar yadda ko da sun cinki irin maganin hmm. ba su faɗar ka'ida yadda za a sha shi kuma yanzu antibiotics din nan hmm. akwai ka'idar shan su hmm. wani sai ga an ce kawai ka afa shi lokaci guda sha ɗaya lokaci ɗaya kuma shi irin wannan illa ne yana haifar mana da samun kwayoyin cutar ma da suke fin ƙarfin waɗannan magunguna wanda yana eh. cutar da al'umma ba karamin hmm. cutarwa ba. Eh, to a tabbayar karshe da zan muke saboda lokaci a cikin tattaunawar da wacce hmm. likitar gaske da ta gargajiya nan suka yi ta yi wata magana take hmm. cewa wai in an je asibiti wayannan magunan ba sa fa aiki na asibiti saboda a ciki abin yake saboda haka in an sha ma kawai zai kwantar da shi ne bayan sun gama kwanciyarsa sai kuma can daga baya su fito haka ne magungunan ku ba sa aiki to ainihin abin ne ma ya daure min kai eh. mm-hmm. in ba rashin gaskiya ba za a yi in abu naka na gaskiya ne ka kuma ce mm. kar a je kuma wani guri ko mm. an je zai abu ai eh. wannan ma magana daga jinta idan kuma ta ma asibitin take aiki mai jinta ba jinta ba mm. wawa bane ko haka gaskiya sai magana ce ba fa'ida ba gaskiya eh to to daga daga karshe eh. in an je asibiti ciwon zai kwanta in dai ciwo yana nan to ciwo yana nan ba inda zai ko kuma ba a sha maganin daidai ba to ciwo na iya kwantawa yawa hmm. kuma ba a sha magani daidai ba ba inda ko an fara sha an watsar kawai dai hmm. tsoratarwa take yi saboda a zo wurin tsaya ga wurinta a ta amfani da abin da zai tar da mutum wanda kuma ba a tsoron Allah a cikin mm. wannan. To dakta masu saye fa wani kira zaki yi musu kamar akwai wanda abin da zaki ce musu gara shi kamar naga ana cewa akwai 'ya'yan itatuwa ko dai irin eh. wanda ba magani ba akwai kiran da zaki yi musu su san su san cewa wannan ba wai shi ne hankalin su na ce kin ga kamar su sa mace mm. ni'ima dinnan da mm. sauransu mm. a asibitin sun zo akwai likitance abin da za a iya cewa wani abin ma kawai shawara ce za a baka wani cin kwantar da hankali ne yanayin rayuwa ne wani cin kwantar da hankali ne zai sa ba a samu ni'iman nan ba wani da yanda za a kora wa mata da mijin yanda duk za su yi har kowa ya samu wannan eh, samun gamsuwa da suna eh. din. Mm. Wato ba sai an sha abin da zai cutar ba. abu kuma ga shi na ana shan abin da zai illatar da mutum ba kuma a samu biyan bukata din ba. To lokaci da ta. ci nan kamar su eh. rake su aya mm. su su dabino an an sha su su kankana musamman. Yawwa to likita dole nan zamu dakata. Aya kankana jama'a da kunji. Maryam Dauda. Hafsat Bello dan mai Sai kuma Julia Lazarus ta bada umarnin shirin da injiniya injiniyan mu Mr. Rob Macklin sai Maryam Bugaji ke hada mu a Facebook Live Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa a koyaushe. Ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta